wannan jama a hannu rundunar 'yan sandan jihar katsina ta yi nasarar kashe wani mutum ɗaya da take zaton ɗaya ne daga cikin barayin da suka sato wata mota kira toyota land cruiser daga abuja tare da kwato motar daga hannunsu kakakin rundunar 'yan sandan sp gamba isa ne ya sanar da haka ga manema labarai a yadda yake gabatar da motar da suka kwato ɗin daga hannun barayin bayan musayar wuta da suka yi da su. wacce yake ah, daga abuja aka sato ita wannan mota ah, ah, sun taho da ita daga abuja mai namba abc 165 hp abuja kuma lokacin da muka samu labari cewa sun yi wani haka da motar jami'anmu waɗanda suke daga ɓangaren anti-kidnapping unit sun bi sawun wannan mota kuma allah ya babu nasara an samu wannan barayi an yi musaya wuta da su allah ya bamu nasara mun kashe guda ɗaya daga ciki mun gan sp isa ya ce sun kashe mutum ɗaya sauran kuma sun gudu a yayin fafatarwar da suka yi da su isa ya ce bayan motar da suka kwato a cikin kayayyakin da suka gani a tare da barayin har da na'urar nan da ake kira da jama wacce suka yi amfani da ita domin ɗauke sabis ɗin duk wata na'ura da za a yi amfani da ita wajen bibiyar sawunsu aka zalika kuma ita wannan na'ura ta jama in barayi suka shiga gidan mutum da ita to ba zai samu damar kiran jami'an tsaro ba ko kuma wani da zai kawo masa ɗauki saboda ɗaukewar network da take yi. Sannan lokacin da muke gudanar da bincike bacin waɗannan kayayyaki da aka samu har da tabo wiwi da ƙwayoyi ah, an samu wannan wannan abin ana kiransa jama amfaninsa shine idan motarka tana da na'ura wacce ke ta traka idan aka kunna shi a cikin mota su kamfani ba za su iya ganin ita wannan mota sannan kamar yadda kuke gani wannan traka da wannan jama kai za a iya ɗaura shi a hannu a shiga da shi gidanka a yi maka duk abin da ake so a yi maka ba za ka iya buga waya ka kirawo wani domin ya zo ya taimaka ma ba ko 'yan sanda ko makota Eh, shine ah, yana ɗaya daga cikin illolinsu sannan kakakin 'yan sandan ya ce rundunar ta kuma samu nasarar safke wani mutum ɗaya da ake zargin an aiko masa da tarin tabar wiwi daga jihar ogun inda za a shiga da ita cikin ƙasar nijar wannan abin da kuke gani an nannaɗe shi da sellotape ba wani abu bane taba ce ta wiwi ah, kamar yadda kuke ganin samfula nan ah, guda 180 wannan littafi kamar yadda suke ce masa haka aka yi shi kuma za a yi safarar shi kamar yadda ya faɗa cewa nijar za su je lokacin da suke kokari su lodi muka samu labari to amma kamun jami'an mu su karasa sauran abokan laifinsa kamar shi direba wanda ya ce shu'aibu ya ruga da gudu da su kansu waɗanda suka kawo ita wannan tabar wiwi daga shan jihar kwara daga ogun state kamar yadda ya faɗa da ƙarshe rundunar ta yi kira ga jama'a da su ƙara ba jami'anta haɗin kai wajen kawar da aikace-aikacen duk wasu masu laifi ismail abba daga nan jakadiya a katsina